الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna miƙa godiyarmu ga Allah tabaraka wa ta'ala karo na biyu wanda ya kaddara mana haɗuwa wannan wuri inda muke ɗaukan darasin masallaci a cikin wannan masallaci cikin wannan littafi na riyadus Salihi na imamun nawawi rahimahullah wanda muna cikin babin da yake karantar da abubuwan da aka hana bayin Allah yin su insha Allah za mu tashi akan hadisi na dubu ɗaya da ɗari biyar da goma sha takwas. An ibn Umar radiyallahu ta'ala an رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تكسر الكلام بغير ذكر الله عبد الله دان عمر yace annabi sallallahu alaihi wa wa sallam ya ce da shi la tukfirul kalama bi ghairi zikrillah shine matashin mu ko to muna ga watan 10 hijira takwas. to ba a so mutum ya yawaita surutu surutun da ba zikiri ba ne amma idan zikiri ne in za ka kwana kana yi sai dai ka samu ladama mana za ka kwana kana yi wa mutane jawabi kana yi musu gargaɗi kana tsawatar da su kaza ba kyau kaza haka ake kaza wannan zikiri ne ba wai surutu ne na banza ba amma in ba haka ba kar mutum ya yawaita surutan da ba zikiri a ciki fa inna kasaratul kalami domin yawan surutu bi gairi zikrillahi ta'ala ba tare da zikirin Allah madaukakin sarki ba a kasuwatul lilqalbi wato busar da zuciya yake karshe sai zuciya ta bushe sai mutum ya dawo baya tsoron sabawa Allah idan zuciyar ɗan adam ta bushe to sai ya saba wa Allah ma ya ji kaman bautar Allah ya yi ko ɗarɗar ba ya yi alamar zuciya ta bushe kenan amma idan akwai ragowar imani in ka saba wa Allah za ka ga mutum ya yi jugum yana ta nazarin abu idan ya ƙara za ka ga yana ta ɗan tunani sama-sama har ya kai ga in yayi ma yanzu ko tunani baya yi zuciyar yanzu kam ta bushe Allah ya kare to kuma wannan yana daga cikin abun da ke sa zuciya ta bushe in mutum ya cika yawan surutu surutun da ba zikirin Allah ciki wa inna abadan nasi min Allahi alqalbul qasi ba abun da ke nisanta mutane kusa da ibadar Allah kusa da rahamar Allah kamar bushewar zuciya. Idan zuciya ta bushe ɗan adam sai ya yi nesa da rahamar Allah. Allah ya tsare mu da bushewar zuciya. Su ne waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, "Kun makasat min ba'di zalika fahiya kal hijara, au ashaddu kaswa." wa inna min al-hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar wa inna min hala ma yahbidu min Allah to kaga waɗannan duwatsu ma kenan har aka ce zuciyar wani ɗan adam ɗin ya fi dutsi bushewa domin dutsi akwai wanda yake bada da ƙofa ruwa ya rika fitowa akwai wanda zai rikito daga sama saboda tsoron Allah akwai wanda zai tsage ya ba ruwa hanya sai ka ga ruwa kogi tsakanin dutse da dutse gashi nan kamar faskarawa aka yi kuma su ne suka buɗa wa ruwan da kansu ruwan ya wuce saboda saukin hali irin na wannan dutsen sai ya buɗe ruwan ya wuce amma kai wani zai wuce ma ne ka daɗa tura ƙafa ya taɓa ka "Ce wani iskanci ne wannan kana taka mutane sai gobe ba ladi ba ka je ka ga yadda ake marin ƴaƴan mutane masu tura wulbaro haka kawai sai ka kanainaye kan hanya ka ki gusawa sai yaro zo kake ya taba ka wani ma ba taba shi ba sai gallawa yaro mari dan iska kana taba ni anan sai na ma kaza ya zazzage shi yanzu wannan yana da saukin hali wannan shine zai tsage har wani abu ya wuce eh haka kawai fa za ka ji ana zagin yaran nan yana nema da ƙyar ga kaya niki-niki wai ka bashi hanya yana gafara gafara gafara amma sai ka ji mutum yana zagin ta wai yaran nan ba su da kunya ‘yan iska kaza kaza kaza yana ta zagi ko ko mutum mai kuskuri gashi nan yana ta gumi ya turo kaya da ƙyar gafara gafara mutum ba zai kauce ba girman kai sai kaga ya zauna kawai ya yi ƙiƙam a hanya sai an taba shi kuma ya ce don me saboda talaka ne mai wannan aiki inda soja ne ya taho zai ba shi hanya eh? to amma da yake wannan an san marar gata ne yake aiki a buɗa a ba shi hanya ai ya kamata ka tausaya mai wannan aiki yana tura kusan buhu biyar ga matsi a ba shi hanya ya wuce ba za a ba shi ba ai yan kuskus ɗin nan yan iska ne yan iska ne ina ɗan iska yana neman halal ɗin shi eh? yanzu kamar wannan idon da zai yi gardama in ya tare kai gwabje kaɗan a ajihunka ba ya tsame ba to amma ya zo yana nema a bashi daira 20 30 ta ce mishi ɗan iska me za ka yi da wannan kalmar ranar gobe kiyama hmm? me za ka yi da wannan kalmar in an tashi alkiyama zafi irin na ɗan adam ba a taba shi ba fa amma yana ashar wallahi in naje kasuwa yanda nake mamaki yanda ake zagin yaran nan da suke tura wani baro abun har mamaki yake zagi Allah ya sauya rawahu at-Tirmidhi Imam at-Tirmidhi ne ya rawaito wannan hadisin وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم man waqahu Allahu sharra baina lahayaihi duk mutumin da Allah ya tsare shi da sharrin tsakanin gemmansa guda biyu wa sharrama baina rijlaihi da sharrin tsakanin kafafuwansa da kalal jannata to zai shiga aljanna in dai Allah ya tsare maka bakinka ya tsare maka farjinka to alama ce ta za ka shiga aljanna domin da baki ne ake faskaro duk wani abun da ka sani na sharri har ya kai ga farji to idan har Allah ya tsare mutum daga sharrin farjinsa da sharrin harshensa to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan mutumin da kalal jannata ya shiga aljanna ma'ana zai shiga aljanna bakin nan kuma ba kowa ne yake samun Allah ya taimake shi ya tsare bakinsa ba ba kowa ba ne kamar yadda ba kowa ne zai iya tsare farjinsa ba ba kowa ba ne to kaga menene sai aka nuna maka sharrin harshe ya fi sharrin farji don da shi aka fara man wa ƙafullahu sharra ma baina lahayaihi wanda duk Allah ya tsare masa sharrin abin da ke tsakanin labbansa ham jammansa guda biyu nan da nan me a tsakanin baki ne harshe ne a wurin wanda shi ne shugaban duk wani sharri to in Allah ya tsare maka shi ba ka cin haram da shi ba ka shan haram da shi ba ka tsotsa haramun da shi ba ka kalmomi na sharri da shi to Allah ya taimake ka don shi ake cin haram da shi ake shan haram da shi ake tsotsa haram da shi ake hadiyar haram sannan shi ne mai maganganu waɗanda suka haramta yana iya faɗin kalma ɗaya ta ƙona gari ko ba a yi kalma ɗaya sanadinta idan aka zo bincike dalilinta sai a ƙone gari sharrin baki kenan to in har Allah ya taimake ka ka tsira ka bar duniya Allah ya tsare maka bakinka baka anta ya sharrin da ya cutar da bayin Allah ba to ka tsira hatta farjin kansa sai baki yayi magana kafin farjin ya samu biyan bukata kiya ko jimana ba da baki ake fara yi ba to sannan har aka yi ga farjin ya yi aiki in ba a yi magana ba farjin ma ba zai samu ba shi yasa aka fara da bakin Allah ya kare ni baki da kuke ganinsa duk wasu abu da shi ake wa ƙarya kuma shi ne mai ƙaryar neman abinci ne neman abinci gashi mutum fa haramun yake yin ka taba ce to ya za mu ne hanyar neman abincin kenan ta ina ake cin abinci ta baki kuma menene mai fadin abun bakin baki shine yake kokarin kare haramun yana maida shi halal in kaga mutum ya tafi yana rangaji ya bugu ta ina buguwar ta shiga ta baki ko in kaga mutum ya ƙoshi da haramun ta ina haram ɗin ta shiga ta baki domin annabi ya ce kullu jismin na bata bil harami fannaro aula bihi duk jikin da ya ginu da haram to wuta ce ta dace da shi wani za a gan shi yana tafiya da ƙyar kamar bokolo amma kuma duk haram ce duk haramun ne to me za ka gaya wa Allah in ka je lahira ya ce duk jikin da aka gina shi da haramun wuta ce ta dace da shi kuma annabin Allah ne ya faɗa kuma ta hanyar daga baki abun ya tashi hatta abin ma da baki aka yi cinikin aka tattara aka yi riba da baki aka tattara aka mallake kayan wani ya zama naka da baki kai sharri aka kashe wani da baki kai sharri aka kwace filin wani da baki kai sharri aka yi kaza aka yi kaza aka yi kaza sharrin baki ke to duk wanda Allah ya tsare shi ya ga ya ƙetare sharrin bakinsa to zai shiga aljanna kuma ba kowa bane yake ƙetare ba Allah ya kare mu wani ne wai shi irin yana tsibbu tsibbun ne ce shi ba wai barin tsibbun ne damuwa ba yanzu in ya bar tsibbu zai samu ya ci nama kuwa kamar yadda ya saba ci yanzu da yanzu bai rabu da kaji ba bai rabu da yan raguna ba to yanzu idan ya bari fa Hanya ta hanya halal kullum zan ci nama kuwa shi fa ya saba da nama gaskiya eh kaga wannan sharrin duka dai bakin ne Allah ya tsare za a dan yi kulkulkulkul a yanka rago wani lokaci a yanka kaji wani lokaci a yanka kaza wani lokaci a yanka rago to shi in ya bari ya zai ya ci nama akai akai to shi ne shi ya ce gaskiya shi zai dade fa bai bari ba eh, eh ya ce shi zai dade gaskiya bai bari ba yace yanzu nama ba ma shi ba makwabtansa ma ba duk bayan kwana biyu uku su ma sai sun samu kashi na miya dalilin ragunan da yake samu to yanzu in ya bari fa wa zai kawo mishi rago haka kawai fi sabilillahi ai mutanen eh ce ai mutanen nan bar mu da su kawai mu ne maganin su kawai a bar su da su su ne maganin su fi sabilillahi wa zai kawo mun rago fi sabilillahi wa zai kawo mun kaza hatsi fi sabilillahi to Allah ya tsare man wa man waqahu Allah sharra ma baina lahayhi wa sharra ma baina rijlaihi da kalal jannata rawahu turmuzi wa qala hadithun hasan وعن أغبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله أغبة بن عامر يتي نتي يا مأيكين الله من نجاته ما هن يسيرا قال أمسك عليك لسانك أن يسيرا كي نيما يتي يتي تو أمسك عليك لسانك ككام هرشن ننك ككام هرشنك ba kowace magana za ka rika faɗi ba ba kowane sharri zai fito daga bakinka ba ka san abin da za ka faɗa da bakinka walliyata aka baituka ka rabu da yawan zama a temple ka lizinci gidanka eh? in baka wurin sana'arka baka gonarka baka wurin dabbobinka baka ofis ɗinka to shige gidanka kai shuru ya fi maka domin in dai za ka je can ka zauna ka je can ka zauna to sai ka yi sharri da bakin nan naka wal ya sa'aka baituka gidanka ya ishe ka wabki ma wabki alaka diatika kuma in ka tuna kuskuren da kai da kai kuka kai nadama karkace hmm, kawai ai da da muka more eh. eh wai da suka more eh. kuka za ka yi da ka yi abin da bai dace ba ashe ba ka sani ba ba kyau ka yi nadama amma ka zo kana tuna abun kana cewa kai yanzu ga shekaru sun tafi yanzu shi ke nan famo da abu ka ba ko to wannan ba tuba ba ne abun ne ya gagare ka abun ne ya gagara in ka tuna kurakuran da kai kai kuka kar ka zo kana tuna laifin wayansu wane kaza yake wane ma ai dan iska ne wane nan shegen kaya ne wane matsiyaci wane to kai fa baka faɗi naka ba har yanzu ai na bari yanzu ba ka yi naka kai baka da kuskure annabi ne ko manzo a'a hmm. ai ba wanda ba ya da nasa ka tuna naka ka yi ƙoƙari ka kuka a kai ka gyara ba wai ka zo ka zauna kana ta zagin wa'yansu ba na kamfa da ka rufe ba za ka ban kaɗowa zuciyarka shi ka tuno shi don ka tuba ka daina ba wa zaki ka yi kuka alaƙaɗe a tika a kan kurakuranka ba ka zo kana tonon asirin wa'yansu ba wannan da kake gaya masa da shi yana wa wancan ɗin kallon mutunci ka zo ka zubar masa da mutunci shi da yana tsammanin mutumin kirki ne a haka yake kallonsa ka zo ka ce wani ɗan iska ne shi yayi kaza shi yayi kaza ai a gurore sai ka gani gurin wulaƙancin da ya sha ya saci rago ai a wuri kaza sai ka gani abin da ya faɗi to me ya kai ka tona mar asiri kaifa baka laifi ne ka tuna naka Waƙala qala hadisun hasanu ce hadisin mai kyau ne hadisi ne wanda yake hasan wa an uqbatu na amir ko ne? to shi kenan. wa an abi sa'id radiyallahu ta'ala an عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أصبح, Adam. idan ɗan adam ya wayi gari fa'innal arba a kulliha ko kullaha dukkanin to tukaffiru lisan suna yi wa lisan harshe kashe ta ƙulu ittaƙilla hafina kai harshe ji tsoron Allah cikin sha'aninmu fa fa inna ma na nubika mu ɗinnan fa muna biye da abin da ka faɗa ƙamta istaqamta istaqamna in ka daidaita mun daidaita fa'ini wajajita i'i wajajina in ka karkace mun karkace rawahu turmuzi ma'ana to tukaffiru lisan ay tudillu wa taqba'u lahu suna masu ainihin kudu'i suna roƙon harshe karka ka ɓaro mana aiki in ka ɓallo aiki ba ka dulmu ya mu in kuma ka daidaita mun daidaita dan yanzu haka kana zuwa ka faɗi wata kalma guda ɗaya dalilin ta mu fana a sel dukanmu ko kana iya ka faɗi wata kalma kwaya ɗaya dalilin ta mu sha bulala kana iya ka je ka ballo mana aikin da za a harbe mu kana iya ka ballo abin da za a zo mu kunyata kana duk baki zai yawan to don haka in kuma ka nutsu kenan sai mu tafi da mutuncinmu gaɓoɓi kullum sai sun yi wa harshe wannan roƙon sai sun roƙi harshe amma harshe sai ya kangare sai ya ƙi kullum gashi na yana ta ɓallowa Allah ya sauwa وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله akhbirni bi amalin yudkhiluni aljanna ma'azu dan jabal yace wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka bani labarin aikin da in nayi shi zan shiga aljanna wa yubaiduni minan nari kuma aikin da idan har na tsaya a kansa zai nesanta ni daga shiga wuta kala sai yace laqad sa'alta an azimi ko shakka babu ka tambayi abu mai girma wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allah ta'ala alayhi amma abu ne mai sauki ga wanda Allah madaukakin sarki ya sauƙaƙe wa shi gashi nan farko ta abudullah la tushrik bihi shay'a bautawa Allah kada kai masa shirka da komai wannan mataki na farko kenan ka samu tauhidi ka rike kada ka yadda kai wa Allah shirka da komi bauta masa shi kadai ka ba shi haƙoƙinsa na ubangidantaka na ilahantaka shi kadai kada ka yi masa tarayya da wani wato ƙimus sala sannan ka tsaye da sallah ka da sallah shine ka yi ta kamar yadda ƙa'idodinta suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam watutiyar zaka idan kana da abun fitar da zaka kayan noma ne ko kayan kiwo ne ko dukiya ce ta hanyar kasuwanci to ka fitar da zaka wata mu ramadan sannan ka azinci watan ramadan wata hujjal bai kuma ka hajjaci ɗakin Allah tun maƙal sannan sai ce ala adulluka shin bana nuna maka ba ala abuwa khairi waɗansu ƙofofi na alkhairi ƙofofi na alkhairi su ne a saumu dunnatu azumi tamkar garkuwa ne ga ɗan adam idan mutum yana yawaita azumi to Allah zai kare shi daga dukkan wa'yansu masifofi wa'yansu wa wasadaqatu sadaka kuma tudfi'ul khadi'ati suna dushe kurakurai kama yudfi'ul ma'ul kama yudfi'ul na nar ko kamar yanda ruwa yake dushe wuta yanzu idan wuta ta kama aka kawo ruwa aka jure mata sai ta ƙara ci sai ta mutu to haka idan mutum yana yawan sadaka duk kurakuran da ya yi da za a ga Allah ya kashe su ya yi kansir ɗinsu an goge su sai ya dawo bai da zunubi wallahi ba abin da yake taimaka wa ɗan adam kamar sadaka sadaka tana dushe kurakurai kamar yadda ruwa yake kashe wuta to ai kurakuran su ne wuta duk abun da kai wanda za ka shiga wuta dalilin shi wuta ce to in kai sadara kuma kaman ka kashe wutar yanzu ba za ka tsone ba kuma daidai yawan sadakar da kai yawan wutar da ka kashe sadaka ne girma ka kashe wuta mai yawa in kai kaɗan ka kashe wuta daidai da sadakarka an gane wannan yawan azuminka yawan kariyarka garkuwarka yiwa kana da katuwar garkuwa wanda za ta kare maka kai da ƙirji ko wani kuma yana da garkuwar da za ta kare shi daga sama har ƙasa yawan yanda kake aziminka haka Allah bai kare ka yawan yanda kake sadakarka haka Allah bai dushe wutarka Allah Ubangiji ya dushe mana wuta, Allah ka kiyaye mu daga shiga wuta, bala'i ce. Wasalatun rajuli min jaufin laili, sallar ɗan Adam da zai yi cikin duhun dare, kaga wannan ba fa farilla ba. Azumin da ake faɗi ma a nan kaga ba wai na farilla ba, na nafila. Sadakar da ake faɗi a nan ba wai zakka ba, ta farilla sadaka haka kawai kamar yanzu ka ɗauka ka ba wani su ne waɗannan suke zamowa abuwabul khairi ƙofofi na alheri sallar da za ka tashi cikin dare ka yi fi jaufin laili ita ma tana dushe wutar jahannama tana dushe wa mutum bala'i na kurakuran da ya aikata sun matala shi ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan aya ta tajafa junubukum anil mabaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tam'a wa mimma razaqnahum yunfiqun fala min ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ayun jaza'an bima kanu ya'malun kaga anan ta tajafa junubuhum anil mabaji'i yad'una rabbahum yace hatta balaga ya'malun an gane ko fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ayun jaza'an bima kanu ya'malun yake ne da ya karanta sai da ya kawo nan ayar abinda take cewa shine tajafa junubuhum junubuhum keffan jikinsu tajafa suna tashi su kaurace anil mabadi daga wuraren da suke kwanci sai su kaurace wa wuraren kwanciyarsu lokacin da kwanciyar take da daɗi sai mutum ya tashi sai ya ainihin yi alwala sai ya nafila ya da'una rabbahum suna ta'addu'a suna roƙon ubangijinsu khaufan suna tsoron azabarsa wa tam'an suna kwaɗayin rahamarsa wa mimma razaqnahum yunfikuna kuma ga sadaka suna yi daga cikin abin da muka arzuta su ba sa rowa fala alamu nafsu ai rashin sani ne ga dan adam rai bata sani ba ma ukhfiya lahum abunda aka koye musu rayuka basu san abunda Allah ya koye musu ba min qurrati ayunin irin abunda ke faranta rai idan da mutum ya san abunda aka koye masa na farin ciki da ba zai tsaya yana rowar kayan duniya ba da abun duniya ba zai rufe masa ido ba da ya taimaki addini da shi ya taimaki bayin Allah da shi a matsayin taimakawa kansa domin kanka ka taimakawa in kai rowar kuma kanka kawa wa man yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsihi duk wanda ya rowar yayi wa kansa to da a ce rai ta san abun da aka koye mata wallahi da ta dage jaza'an sakamako ne bima mm, menene eh jaza'an bima kanu ya'maluna sakamako ne na abin da suka kasance suna aikatawa anna man kana qama fi jawfil layli wa taraka nawmahu wa ladzatahu duk mutumin da ya tashi cikin dare ya bar bacci ya rabu da da'in bacci ko to Allah subhanahu wa ta'ala zai dushe masa duk wani kuskure da ya yi da Allah zai dushe shi wanda da balbali ne na wuta yake jiransa to Allah zai dushe shi kamar yadda in wuta ta kama za a zuba mata ruwa sai ta mutu to haka wannan kiyamun laili yake taimaka wa ɗan adam Allah ya taimake mu sai ya ce mu eh sun maƙala sannan sai ya ce da shi ala ukbiruka shin bana baka labari ba birasil amri kan al'amarin gaba ɗaya wa umudihi da kokkolwarsa wa zirwatu sanamihi ko sanamihi da kuma ainihin ainihin tozon kokkolwar tozonsa zirwatu sanam wato kolin tozo abubuwa suna da tozo kamar tozon ragumi tozon sa ko to bana baka labarin me tozon ba sannan menene ginshikin tudunsa menene kaza menene kaza bana baka labari ba don ka sani qultu bala ya na ce a ya ma'aikin Allah ka bani labari kala sai yace rasul amri al-islam kan al'amarin duka musulunci ne duk wayannan abubuwa da ake cewa in kai za ka samu kaza in kai za ka samu kaza da za a ba ku masauki dai da arne in kayi shi ma yayi in kayi shi ma yayi ba zai masa amfani ba don shi ba musulmi ba ne kamar yadda idan da za a cire maka kai a ce ka je duk abun da ka gani an yarda maka kawai halal ne zai yiwu a ce bari a sauke maka kai an yarda maka komi kai amma za a cire kanka sai ka je duk abin da ka gani kowace dukiya ma ka ɗauka halar ne an bar maka kowace mota ka shiga naka ne duk gidan da kake so ka ce naka ne amma za a fara cire kanka gangan jikin zai amfani to haka nan in ba musulunci duk abin da kai bai da amfani yanzu idan da mutum bai musulunta ba zai zo ya ɗauki nauyin garin nan duk ya ta ciyawa zai samu aljanna? To, amma in ya musulunta fa, Naira goma in ya bayar za a rubuta masa ladanta, ishirin in ya bayar za a rubuta man ladan shi, amma yana arninsa ba zai samu ladan a lahira ba babu shi, don ba kai kan abu dai musulunci, sai in mutum musulmi ne za a ce ga ladansa, ga kurakuransa in yayi kaza kuma za a kankare masa. wannan to abin nan asalin ra'asul amri kenan al-islam sai in an samu musulunci a wa umuduhu as ginshigin abu kuma sallah don in babu sallah to ba ginshigi idan mutum bai da kafafu sai aka tsare masa kafafu yace karka yadda su tsere ma za a yi tseren gudu amma kada ka yadda wani ya barka a baya fa eh ba ƙafafu daga ƙugu kuma ginshikin duka an girbe sai a barka daga ciki abin da ya sama a daga dai cinyoyi abin da ya ƙasa za a cire za ka iya motsawa ka yi gudu ka tsere? To haka musulunci in ba sallah ba inda za a koga kai amma ba kafafu ina za a eh rasul amri al-islamu wa umud as-sala kan shine ainihin kai musuluncin kenan shine kai ginshiƙai da ake tafiya da su kuma ake dogare ake tsaye a kansu fa shine sallah to in ba sallah kamar ba ginshiƙi abun ba da inda zai biya tsaya an gane wannan na'am watu zirwatu sananihi aljihadu tozonsa da za a gani ya burge kuma shine jihadi yanzu idan mutum yana da sa rikakke ya turku tozon nan yana tafiya yana haka yana haka yana haka sai ce kai wannan ya bata wa sannan ado sai aka yanke tozon zai yi farashi eh kuma yanzu an ƙara mar kyau ne ko an rushe shi an rushe masa kyau ko to duk musuluncin da ba jihadi haka yake kamar sa ne ba tozo ba zai burge ba an gane wannan to ba tozon sa ba zirwatu sanamun islami kaddara tozon koli kamar masallaci sai aka yi shi sai aka yi minar daga nesa za ka hango ka ce ah, wannan garin na musulmai ne ga can masallaci ko to in babu wannan za a hango masallacin daga can daga nesa za ka gano shi har ka gane ta inda masallaci yake to haka in ba jihadi musulunci ba inda za shi ka shiga gidanka kayi shuru ka zauna a zauren ka kayi shuru ka kwanta cikin ka kayi shuru kowa ya yi shuru sai dai da daddare mai ta kiyamun laili ina musuluncin zashi ba mai karantarwa ba mai wadi ba mai kaza ba mai kaza ba a fita jihadi ba a murya ana daga musuluncin ana jinsa ina zai ina zashi to ba tozo ba minar jihadi shine minar din musulunci wanda daga nesa za a jiyo shi an gane wannan don in babu jihadi da musuluncin tun farko farko da arna sun kashe shi amma da Allah ya bai wa muminan farko damar yin jihadi gashi nan daga nesa mu ma gashi har mun hango shi har ya iso mu to zai wato sanan ke al jihad ina muke na yace sun maqala ala ukbiruka bi malaki zalika kullihi mana baka labarin abin da ke mallake da wayannan duka kuntu bala ya rasulullah sai na a a'a ka bani labari ya ma'aikin Allah fa akaza bi lisanihi sai ya rike harshen sa fa sai yace kuffa alayka hada wannan ka kame shi ya rike harshen sa yace ka kame wannan wannan shine ke mallake da wa'annan duka in wannan harshen naka ba aya kan gaskiya duk wa'annan abubuwa ba za su samu gindin zama ba ko wa'azin ne in ba gaskiya za a faɗi ba jihadi ne jihadi ne amma na rushe gaskiya to ba abin da ke mallake da tozon kansa sai in harshe mai faɗin gaskiya ba abin da zai sa kuma sallar ta amfana ainihin sadakar ta amfana duk wani abu da aka ce musuluncin ya amfana sai in an yi amfani da harshe mai gaskiya ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida sadida aka ce ku faɗi magana ta gaskiya nan ne yuslihi lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum anan ne Allah zai gyara muku aikin ku ya zama mai kyau sannan kuma a gafarta muku dhunubanku wannan duk kullum malamanmu limamai na juma'a ba su gushe ba suna karantar da mu ayan nan ko yuslihi lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima eh kazan wai idan Allah bai shiryar da mutum ba bai shirya kullum masallatan wannan ayar ake karanta amma kuma ba a son sunna wa man yudi illaha kati wa rasulahu faqad faza fawzan azima duk wanda yayi wa Allah da'a yayi wa manzon Allah da'a shine ya samu rabo rabo babba eh wa aka ambata an ba Allah da manzo ba eh sune abun bi Allah da manzon Allah kawai ba a ce wa man yudi dariqatu fulanin faqad faza fawzan azima ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum yace wa man yuti illaha wa rasulahu faqad faza azima to wannan shi ke mallake da rayuwar duka harshe harshe shine muhallin shahidin dama dalilin da ya sa mana ya kawo hadisin nan duka dama don nan ne an gane ko wannan shi ke mallake da abun gaba daya a qultu ya rasulullahi ba inna lamu karuna bima natakallamu bihi ya rasu rasulullahi yanzu ashe mu wa'inda za a kama ne da irin abun da ma muke magana da shi maganganunmu ma ashe za a kama mu kala fakilat fa ummuka kai tonka mahaifiya za ta yi rashin ka za ta yi azara aihuwar ka in dai har baka san haka ba wa hal yakubbun nas yanzu har akwai abin da ke sa a kife mutane finnari a wuta ala wujuhihim akan fuskokin su akwai ai babu illa hasaidu alfinatihim sai girbe girben harshen su duk wanda ka ganshi a wuta harshen sa ne asali ya girbo masa ko ya ƙaryata Allah ko ya ƙaryata manzon Allah dalilin da yasa ya jero take rawahu turmuzi wa qala hadithun hasanun sahihun wa qad sabaqa sabaqa sharhuhu malam yace sharhin hadisin ya gabata don haka baya da bukatar sai ya sake masa wani sharhi nan gaba وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أتدرون ما الغيبة yake akwai sukun sun ce akwai bayanin da dalibai za su yi wa ɗan uwa dalibai ko ba mu samu wani bayanin ba sai mu basu su fili za mu dakata a nan so sati da halasta ba don haka bakan da za mu iso ƙarshen babu kenan dare zai yi Kwai tambaya ko sai Na. Yace ya ce akwai mutumin da yake kyautata mishi matuƙa to dalilin kyautata masa da yake yi ya kamata duk abin da yake so shi ma ya so shi in dai bai saba wa Allah da manzon Allah ko me ya halatta ka so shi don ka da masa rai in dai abun bai saba wa Allah ba bai saba wa manzon Allah ka gane eh, amma in ya saba wa Allah ya saba wa manzon Allah ba la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati khaliqi ka gane na'am to mu yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam a tunatarwa lokacin wata ibada ta musamman tana gabanmu ko shine lahiya yana da kyau duk mutumin da zai yi lahiya ya yi ƙoƙari tun daga yanzu ya gaggyara farshensa ya yayyanke ya yi gyaran fuskar da zai yi kafin fita ya kama ana so idan wannan wata ya kama mutum ya ɗan ɗauke wa'annan ɗauke yin wa'annan abubuwa sai bayan ya yi lahiya kamar yadda hadisi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da haka don idan har kai din ba wai baka da lahiya bane sai dai ka rage wa kanka wata hanya ta da'a wa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka samu tawayar lada an gane ko sannan mutum ya yi ƙoƙari ya kiyaye ya yi lahiyar don Allah kar ka yi don kar a ce ban yi ba kar ka yi don ‘ya'yana kar su je gidan wani a ka yi don Allah kuma don Allah a dage a ga an yi in akwai hali in babu hali kuma shi ke. la yi Allahu nafsan illa wusa in akwai hali yin yafi domin ibada ce wacce take mai asali ku duba annabi ibrahim ɗansa ma aka ce ya bada ya ce gashi kuma ɗan aka ce to ba Allah ya ce a yanka kai ce yanka wayannan mutane sun fi ƙarfinmu to mu kuma raguna aka ce mu yanka sai muke kin yanka ko wannan yaya idan da ɗanka na farko aka ce ka yanka Allah ya taimake mu sallu ala nabi na'am eh ya ce azumin da ake na kamun bakin ranar lahiya sai wanda zai yi azumi ne zai yi wannan azumi wannan sai wanda zai yi lahiya ne zai yi wannan azumin ko ko a'a wanda ba zai lahiya ba ma zai yi shi eh ko ba za ka yi lahiya ba ana so ka yi wannan azumin domin ai abun zai maka yawa ba ka da lahiya ba ka da wannan ladan wannan sunan ai yayi yawa yawa kai ya fi dacewa ma a ce yi, da ba za ka yi lahiya ba kar mutum ya fada tuwo da sassafe kamar sallar azumi sallar azumi ita ce ake so ka fada cin tuwo da wuri kafin ka tafi idi amma sallan layya ba a so a ci abinci sai an sauko idi a kula da wannan sai an sauko idi kin ji kar ki fara ci don kin gama dafuwa ki jira a sauko idi e in kuma za ki yi lahiya har a yanka miki ragon ki, inda hali ma ki fara ci daga nama in kuma mutum ya yanka din dai shi kenan ya kai azumin yauwa in ma bai samu jira har ya ci naman ba to shi kenan dai a kai ga saukowa idi a yanka tukuna Allah ce mu ce mu اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى محمد وعلى ال محمد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت ورحمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ولابائنا وامهاتنا ولجميع المؤمنين اللهم يسر لنا في أمورنا ولا تؤثر علينا اللهم اجعل لنا مخرجا اللهم اجعل لنا مخرجا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين